shekara 1442 wanda ya dace da 21 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha biyar cikin jirangiyar darussa karkashin matashiyar ladubban ilimi daga littafin tafkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim wallafar al imamul al-qadi muhammad ibn ibrahim ibn jama'ata al-kinani shafi Allah ubangiji ya gafarta masa ibnu jama'a ya rasu shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kafin mu shiga cikin karatu ina so na yi amfani da wannan dama na mika ta'aziyata da kuma ta'aziyar yan uwanmu dalibai da a madadin wannan makaranta ta mu ta Darul Hadith Salafiyya da nan Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi muna miƙa ta'aziyya zuwa ga ɗaukacin al'ummar ƙasar zazzau da zage-zage da mazauna ƙasar zazzau da sauran waɗanda abin ya shafa tun daga kan iyalai da 'yan uwa da masu sarauta da hakimai da 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne da malamai da sauran al'ummar ƙasar zaria muna miƙa musu ta'aziyya na rasuwa da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa sarkinmu alhaji dr shehu idris wanda ya rasu a jiya lahadi Allah ubangiji ya gafata masa Allah ubangiji ya mushi rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa mutuwa ta zama hutu gare shi ah, rashin lafiya da yi Allah ubangiji ya sa ya zama kafara ga zanuban shi muna faɗin cewa Allahumma ghfir li amiri zakzak warfa درجته wa المهديين وأخلف في عقبه في الغابرين واغفر له ولنا يا رب العالمين sannan kuma muna addu'a Allah ubangiji ya zaba mana mu mutanen ƙasar zazzau Allah ya zaba mana wani sarki wanda zai mai gurbin wannan sarki namu da ya gabata Allah ya sa mu samu zaɓi na gari Allah ubangiji ka taimaka mana ya Allah ka sa a masu ruwa da tsaki wajen zaben sarkin nan su zaɓi mutumin da zai zama alkhairi ga addininmu da rayuwarmu da al'adarmu da ƙasarmu da kuma ya kawo mana ci gaba mai amfani Allah ubangiji ya sa mu dace za mu koma cikin karatunmu insha Allah <clears throat> za mu tashi inda malam yake cewa salif abu na uku daga cikin ladubba waɗanda ya kamata malami ya kula da su dangane da ladabin majalisan karatun da wanda ya ambaci na farko shine yin wanka da yin tsarki in za a je da kuma farawa da ainihin wato addu'a wajen fita gida to sai ce kuma a salisu na uku an yajlisa barizan li jami'il hadirina wa yuwaqqira afabilahum bil ilmi wa sinni wa salahi wa sharafi wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imama malam ya ce a salis abu na uku da ya kamata malami ya kula da shi a madrasarsa daga cikin ladubba an yajlisa barizan li jami'il hadirina ya zauna inda dukkanin masu karatun za su gan shi waɗanda duk suka bi majalisin za su iya ganin shi kar ya zauna inda wani ba zai gan shi ba wannan shine abin da ya kamata ya yi al'imamu abu dawuda da nasa'i sarwato hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yajlisu baina zaharai ashabihi yana zama tsakankanin sabban shi har ya zama fayaji'ul gharibu fala yadri ayyuhum huwa sai mutum ya zo bako sai kasa gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya dinga tambaya yana cewa wane ne a cikin ku eh, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine eh, sahabbai suka ce mai bada da labari yake cewa a fatalabna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an naj'ala lahu majlisan ya al gharibu sai muka nemi Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu dama mai mishi wajen zama wanda wato bako da ya yazo bai gane shi to daga nan sai aka mishi eh, wani wuri mai dan tudu da yake zama a kai. to da haka babu laifi a majalisin makaranta malami ya zauna akan mimbari ko akan wani tuntun ko akan wani abu mai tudu ko a sa podium irin yadda yau ake a ajin makarantar boko idan tsayawa za a yi ko kuma yanzu a zamanance da aka zo da tsari na sanya kujera da tebur don bukata don ka wani dota ne ce wani zai iya zuwa yanzu a irin matasan masu zafin kai ya ce sai an kawo mashi hadisi game da wannan a babu hadisi da ya ce a zauna a kujera da tebur babu amma dai maslaha ce ta bukata don masu zaman ba sun ce sunna ne ko a koni lada ba amma dai ya halasta fil jumla kasancewar shi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zauna a wani wuri mai tudu wanda za a gan wanda uh, zai ba masu saurare saukin ganin shi da kuma hangen shi da kuma idan wani bako ya zo ya gane wannan shine malamin da ke karantarwa din duka wannan babu laifi gwargwadon bukata gwargwadon abin da al'adan mutanen wuri ta hukunta ba tare da an nuna uh, wato alfahari ko san a sani ko wani abu da ya saba wa ma'arufi ba wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa waqira wayu waqira afabilahum kuma ya girmama masu falala a cikin masu zuwa gun karatu a matsayin ka na malami ɗaliban da suka bi gurin ka za su zama mutane ne mabambanta wataƙila akwai wanda eh asalin su ɗalibai ne ka girme su a shekaru da ilimi da rayuwa da komai wasu kuma manya ne watakila suna da ilimi wanda baka da shi wannan da kake da shi ne suke da bukata wasu kuma sun fika ilimin ma watakila wasu kuma masu wadata ne wasu shugabanni ne a cikin al'ummarsu wasu masu fada a jini wasu 'ya'yan manya ne ko su kansu manya ne to duk mutumin da bai da wata falala bil ilmi falala ilimi was sinni ko ta shekaru wasalahi salahi ko ta nagarta washarfi sharafi ko ta daraja duk wanda yake da wata falala da ta ɗoro akan gama garin mutum to yana daga cikin abin da ake so a majalisin ka ka girmama su a ba su wurin zama na musamman a ba su wato kulawa ta musamman wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imama za a saka su a bisa gwargwadon yadda ainihin wato shari'a ta ce a sa su wajen limanci kamar yadda annabi ya ce misali a cikin hadisin muslim da abu dawuda da tirmidhi daga abu mas'udin cewa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi aka ce idan sun zama a wajen karatu daidai wa daida to sai a sa musu wanda wato eh, a duba wanda ya fi eh, abin nan wanda ya riga hijira wanda ya riga kaza to waɗannan rigege ne da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alal misali yake cewa ah, idan da yi limanci ya ce wanda suke da hankali da ilimi su zama a bayana kaga don ya nuna muhimmantar da wato wanda suke da hankali da ilimi a kusa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga hadisin kabbir kabbir wannan ma yana nuna darajar shekaru to duk waɗannan darajojin za a kula da su wajen tsara wajen zaman da kuma wajen girmama mutane wa ya tallattafu bilbaƙina sauran mutane su kuma ba wai zai wulakanta su bane su kuma aka ce wa ya talattafu bilbaƙina sauran kuma sai ya musu tausashi ya tausasa musu ya yi mu'amala da su wadda ta nuna su ma an san girman su a matsayin su na dan adam an mutunta su gwargwadon hali wa yukrimuhum ya girmama su bi husni salami da kyakkyawar sallama wa talaqatul wajhi da sakin fuska wa mazidul ihtirami da ƙara girmama su kamar da laraba suke cewa albirru shay'un hayyun wajhun taliqun wa lisanun layyinun girmama mutane zama mai mutunci a cikin mutane abu ne mai sauki wajhun taliqun sakin fuska wa lisanun wa kalamun layyinun da kuma magana mai daɗi kamar da Allah sallallahu alaihi yake cewa kalimatu tayyibatu sadaqatu ka zama kana da irin wannan a matsayin ka na malami kana da girmama mutane da sanin darajar su da iya faɗa musu magana mai daɗi da hakuri da jafa'in su wala malam ya wala yukrahu al-qiyam li akabir ahli al ala sabil babu laifi ba haramta wato a abin nan a miƙe don girmama wani daga cikin masu girma ba idan ya zo waje daga cikin manyan mutane a musulunci ala sabilil idan an yi haka kawai don girmamawa wa kad da ikramul ulama wa ikramu talabatul ilmi fi nususin kathira batun girmama malamai da ɗaliban ilimi ya zo a cikin nasoshi da dama bai wa mutane girma gwargwadon girman su ya zo a cikin nasoshi da dama to wannan matsala ta cewa a miƙe don a girmama mutum tana da taujihi yani tana da ƙarin bayani kankani da nake so na ƙara anan ah, an tambayi al'allama abdul ah, bin baz rahimahullah irin wannan tambaya cewa yaya abin yake game da a dinga miƙe wa mutane idan sun zo waje sai yake ba da amsa yake cewa miƙewa ga wani idan ya zo waje ba dole ba ne ba lazimi ba ne, amma ya daga cikin makarimul akhlaq mun ya miƙe dan ya je ya gaisa da wancan ya musafaha da shi ko ya taro shi ko kuma ya nuna mishi an san da zuwan shi musamman a ce shine shugaba a wurin ko shine mai gida kamar yadda yake al'adar mutane to wannan ya daga cikin makarimul akhlaq din ba zike saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mike ya taro Fatima ita ma ta mike ta tare shi sabai sun mike sun mike dan da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su tarbo sadu dan Mu'ab bi da lafiya din nan inda kawo shi hukunci akan Banu Quraiza malam din ya ci gaba da cewa haka da Alatu dan Ubaidillah ya mike a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Ka'ab dan Malik Allah ya mushi tuba din nan ya je gaisa da shi duk wani ya cikin makarimul akhlaq amma abin da yake munkari shine a miƙe kawai don girmamawa a miƙe kawai don ana ganin mutum girman shi ya fi ƙarfin ya waje a zauna ko dai saboda kasancewar shi abin nan wato shi babba ne ko ya fi ƙarfin kowa ko a miƙe sai ya zauna sannan a zauna kamar da ake a kotu to wannan yana daga cikin munkari da haka za a kasa abin zuwa gida uku kamar da shi ba zai kasa na farko mutum ya miƙe a miƙe wa mutum shi yana zaune don girmama shi kamar yadda annabi ya hana din nan wanda ajamawa suke da yake cewa kun kusa ku yi irin abin da ajamawa suke masarakunan su to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wanda yake so ya ga mutane suna miƙe shi yana zaune to ya jira gidan shi a wuta wanda za a ce wai yana zaune kowa yana tsaye kuma hakan shine girmama shi to wannan yana ɗaukar kanshi aikin yan gidan wuta ne ina fata mun gane ko kuma na biyu shine mutum a miƙe ma wani dan sai ya shigo ya fita ba tare da wai za a gaisa da shi ba sai dan kawai a girmama shi sai ya shigo ya samu ya zauna sannan za a zauna kamar da ake wa sarakuna da alkalai da makamantansu to wannan ibn zai ke cewa wannan aqallu hawalihi annahu makruhun mafi karancinsa shi shine a ce makruhi ne mafi karancinsa eh kamar wanda za a ce malami ne a aji sun ya shigo sai an miƙe tukunna sai ya samu wuri ya zauna sannan kowa zai zauna ba gaisawa da shi za a yi ba komai ba ba kuma zai ce ne a miƙe saboda yara watakila eh, sun ɗan yi eh, abin nan sun ɗan gaji su samu karsashi ba to wannan bin ba zai ce ƙallo a hawalihi annahu makruhun kuma sahabbai ba su kasance suna miƙewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan yanayin ba na uku shine a miƙe don a taro mutum a musafaha da shi ko kuma a kamo hannun shi a nuna mashi wurin zama ko a tarbe shi a shiga da shi cikin gida to wannan bimba zai ke cewa laba asali sannan kuma yake cewa babu laifi ga wanda zai miƙe dan gadin wani kamar odali ko makamantansa saboda an samu mugata ɗan shuba yayin manzo Allah sallallahu alaihi wannan idan akwai bukata wani na zaune ga kuma wani mai gadin shi yana tsaye da nufin hirasa saboda tsaro to wannan babu laifi ana iya gwargwadon bukata wannan magadu suna cikin majmu'u fatawa da makalat na bin a cikin mujalladi na hudu Allah ubangiji ya samu dace to wannan kenan to sai malai ci gaba da cewa wa yaltafitu ila al-hadirina iltifatan qasdan bi hasab al-haja kuma malami zai dinga karatun yanayi yana kallon waɗanda yake musu karatu da gwargwadon bukata don ya zama da su yake kar kawai ya kifa kanshi a littafi ko kuma ya ta kallon wuri daya ko ya ta kallon allo duk wannan zaka koda education ma ana cewa ba kyau wa yakhussu man yukallimuhu aw yas'aluhu ah, ah, kuma zai keɓance wanda yake magana da shi ko yake tambayan shi aw ya bahasa ma'ahu ko wanda suke tattaunawa da shi alal wajihi a bisa fuskar ta dace inda zalika a lokacin da wato mutum yake maka magana idan kana malami sanda wani yake maka magana to wajibi ne yake tambaya misali ko yake karin bayani yana da kyau ga zama ka kai paying attention kar kuma yana magana yana bangaren dama kai kuma kana kallon bangaren hagu zai zama kama akwai wulakanci ko kuma baka ji abin da yake faɗa to kuma duk sanda malami ya wulakanta ɗaliban shi to kuma yana wulakanta kanshi ne domin wulakanci zai dawo a zuwa gare shi su ma za su daina girmama shi malam ya ci gaba da cewa wa iqbalin alaihi da fuskantar shi wa in kana saghiran koda ko yaro ne kankani aw wadi'an ko wani wanda bai da daraja fa inna tarka zalika min af'alil mutajabbirin wal mutakabbirin eh kaki mutun yana maka magana kaki kula shi saboda kana ganin shi yaro ko ɗalibi karami ko wanda bai kai ka arziki ba ko almajiri to wani ya daga cikin halayen jabbarawa masu girman kai girman kai ne ke hana mutum ai mishi magana ya ki amsawa a mishi sallama ya ki amsawa ai mishi a mushi murmushi ya ki maidawa a gaishe shi ya ki amsawa duk wannan halaye ne na jabberanci jama'a ya kamata musamman malamai su daina su ba daidai bane ba daidai bane sam yi maka magana wai ba za ka amsa ba kai ka fi karfin ka amsa wa mutane Allah shi kyauta to amma babu laifi in an jinkirta amsawar saboda wata bukata malamai sun fitar da wannan a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace aina urahu sa'il Imam Bukhari yi wannan magana a cikin sahihin cikin kitabul ilmi cewa bayani akan wanda aka mashi tambaya sai bai amsa ba sai daga baya shine annabi yana cikin wa'azi din nan wani ya ce mata sa'a manzo Allah sallallahu bai kula shi ba sai da ya gama sannan ya ce aina aina urahu sa'il ina mai tambayan nan yake to babu laifi idan aka maka tambaya kana cikin darasi watakila zai iya yanke maka sequence na tunaninka babu laifi idan ka jinkirta sai daga baya idan bukata ta saka jinkirta haka wannan to babu laifi insha Allah wallahu a'lam malam yace ar-rabi'u abu na hudu daga cikin da ya kamata malami ya dinga yi an yuqaddima ala shuru'i fil bahthi wa tadris qira'ata shay'in min kitabillahi ta'ala tabarrukan wa tayammunan wa huwa uh, wa kama huwa al'ada fa in kana dhalika min madrasati min madrasati shurita fiha dhalika ittaba ash-sharta yace sai kuma abu na gaba shine yana daga cikin abin da yake mustahabbi idan malami ya zo karantarwa ya gabatar a kan karantarwar tashi a fara da shay'in wani abu wani abu daga cikin min min daga cikin ainihin wato alkur'ani mai girma wato ba za a abin nan A. ƙablar shuru'i kafin a shiga cikin asalin karatun fil bahasi ka a shiga cikin bahasi aw darsi ko a shiga cikin wadarsi ko a shiga cikin darasi kama a shiga cikin darasin ko kuma kira'ata uh, uh, shay'in a karanta litta a karanta daga cikin ƙur'ani uh, a karanta wani abu na alƙur'ani fi bidayati min kitabillahi ta'ala na daga littafin Allah ta tabarrukan dan neman albarka Wata yammunan da neman samun shi ma dai albarka ne wa kama huwa al'ada kamar yadda yake a al'adance fa'in kana zalika min madrasatin idan ya zama wannan ɗin da ya faru an yi ne a wata makaranta shurita fiha zalika wadda aka sanya wannan sharaɗin a makarantar wato mai makarantar ya sa sharaɗi wanda ya wakafin makarantar ya sa sharaɗin cewa durin da za a fara darasi duran da za a fara darasi to a dinga karanta wani abu na alkur'ani to a nan ya zama dole sai an karanta ba a sharɗa dole ya bi wannan sharaɗin to wannan ita ce maganar da malam ya faɗa a wannan bugiri, to wannan matsala malamai sun yi maganganu a kanta musamman a wannan zamanin daga ciki abinda suke cewa shin wannan sai an duba tukunna a cewa na farko irin wannan a ce kullum aka zo majalisi sai an fara da karanta wani abu na alkur'ani mai girma kafin a fara asalin darasin da tunanin cewa haka shi ne daidai kullum to yana buƙatar dalili yana bukatar dalili idan an ɗauka cewa hakan shi ne daidai kuma dole sai an yi shi yana bukatar dalili da haka zaka ga a cikin tasihu du'a na bakar abu zaidin ya ce to wannan dai ba a samu haka ake yi tutur ba haka usaimin yake cewa idan lazimtar haka baya cikin sunna lazimtar haka domin yana buƙatar dalili zai tabbatar da haka kuma wannan dalili duka dalilai ne wanda suke umumai babu shakka wajibi ne a majalisi na musulna karatun addini a tabbatar da ana karanta alkur'ani ana sharhinsa ana fahimtarsa ya zama ma shine asalin karatun to amma a ce ko da za a yi wani majalisi na wani abu daban sai an fara kullum da karanta alkur'ani kuma a ɗauka cewa in ba a yi haka ba ba daidai ba ne to wannan yana buƙatar dalili kamar yadda misali kullum za a fara majalisi manzo Allah sallama yana farawa kullum da khutbatul haja to kaga wannan ana da dalili akan haka malamai dai suka yi ta maganganu da maganganu ne dogaye ba nan ne muhallin su ba amma dai a takeice ba ba dole bane kullum sai an yi haka idan an yi wani lokaci ya dace idan an ga damar dacewa ai haka an yi fabiha wa ni'imat amma daukan shi a matsayin cewa wajibin wajibi ne dole dole ne sai an yi shi to wannan kamar da malaman suka faɗa babu shakka yana da bukata zuwa ga dalili wanda zai shar'anta shi kuma wannan shine har yanzu abin da ba a riga an samu ɗin ba wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa ya ci gaba da cewa to da haka amma idan mai makaranta ya yi sharaɗi to dole za a dinga bin wannan sharaɗin da ya ainihin bayar waya da u aqibal qira'ati da nafsihi wa lilhabirina, ya ce kuma a ƙarshen waya da u zai yi addu'a a aqibal qira'ati bayan da aka gama karanta wannan abu na alkur'ani zai addu'a li nafsihi ga kanshi walil hadirina da kuma wanda suke wurin wasayil muslimina da sauran musulmai thumma yasta'izu billahi minash shaitanir rajim sannan ya ce a uzbillahi min shaitanir rajim wa yusammi ta'ala sannan ya ce bismillahir rahmanir rahim wa yahmaduhu sannan ya gode wa Allah wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi sannan ya salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidan shi da sahabban shi wa ya tarabda ana immatul muslimina sannan ya nemi Allah ya yarda da limaman musulmai wa mashayikhihi da shehunan musulmai wa yad'u li nafsihi wa lil hadirina ya kanshi addu'a shi da wanda suke wajen wa walidihim da iyayensu ajma'i ajma'ina gabaki daya wa an waqifi makani da kuma addu'a ga wanda yayi wakafin wannan makarantar in kana fi madrasatin aw nahwiha idan ya zama yana cikin wata makaranta ko wani wuri wanda aka yi wakafin shi jaza'an li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi dan a saka ma kyakkyawan aikin da shi mai makarantar yayi da kuma a samu mishi da abin da yake nufi na samun lada waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ya kamata a kalle su da kyau na farko dai yin auz billahi minash shaitanir rajim wannan yana zama makhsusi ne da alqur'ani a alqur'ani ne kawai ya zama dole sai an fara da isti'aza amma inda ba alqur'ani za a karanta ba to ba dole bane sai an fara da isti'aza domin a nan ba a samu nasi da yazo ba da mutum bai fara karatu zai fara da ana fara magana ne da bismillahir rahmanir rahim saboda kamar misali yadda ya tabbata annabi Sulaiman a wasiƙa shi din nan bin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan manzo Allah sai yana farawa shi ma da bismillah a wuraren abubuwan shi na ainihin alkhairi duk da yake hadisin da Ibn Hibban ya rawaito cewa wanda ya fara wata magana ba tare da bismillah ba wannan zancen ya zama kullu amrun bi balin ne da fi bismillah rahman rahim fa huwa ajda to wannan hadisi ne bai tabbata ba muttaribi ne amma dai ma'ana ce mai kyau lalle farawa da bismillah rahman rahim sannan wajen godiya da salati da sallama ga manzala sallallahu alaihi sallama shi annabi alaihi salatu wasallam abin da ya tabbata yana yi shine abin da ake cewa khutbatul haja kamar da Abu Dawud ya rubuta da sauran malamai yakan fara da innal hamdalillahi nahmaduhu zuwa karshe ya karanta waɗannan ayoyi ya kuma karanta fadin fadin shi da yake cewa inna astaqal hadisi kalamullah zuwa karshe wani lokaci yakan tsaya a ya karshen ba tare da karanta ayoyin ba wani lokaci ya wuce da sauransu amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya fara zance ko a ina ne sai ya yi ta in ma wani zai yi ta'aliki shi ma sai ya yi kamar yadda ya tabbata sahabbai suna yi in ma wani zai magana a wajen wani sai ya yi in ka karanta tarihin bai'a da aka yi bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai ta'aliki ko zai magana shi ma sai ya fara da inna alhamdulillah ko alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wannan shine abin da yake asli to ƙabiya guda biyu anan shin ko ya halasta mutum ya tsara wani salati da sallama da godiya ga Allah ya yi nashi wanda ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba abinda eh, abin nan nassoshi suke nunawa da ayyukan mutane na yau da kullun tun daga zamanin da har yanzu shine halasci wato zaka ga har cikin sahabbai an samu suna yin wani salati da sallama haka cikin tabi'ai haka cikin na bayan suna yin wanda ba na manzan Allah ɗin ba sallallahu alaihi wasallama amma dai ka sani ya kai dan uwa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi falala ya fi amfani ya fi tabbas ka hutar da kanka daga wani ƙoƙarin sai ka yi saja'i sai ka kirkiro ko kuma ka je ka ɗauko na wani ka bar na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wani irin eh, eh, rashin rashin albarka ne wannan in kai in ma ba kan bane misali mukaddara kayi naka aka ce na annabi ya shi, to za ka ɗauko na wani ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kuma na wani bawan Allah daban cikin malamai ko shuhunne ko masu fasaha dan me za ka ɗauko nashi ka aje na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhalin kana ahlus sunna kana malami kaga wannan tabewa ne ba daidai bane ko da baka nufaci haka dan karanta daraja abinda manzon Allah ya ba amma dai lazimin aikin ka kenan ina fata mun gane wannan da ina baka yana shawara da sauran dan uwa dalibai mu kula da haka da kulawa da da na'in na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama shi yafi haka nan babu laifi dan an yi addu'a din ko an yi ma abin da musamman ga inda aka ce an saka sharaɗi a wakafin cewa sai an yi addu'a din kuma kamantansu duka wannan babu laifi a kai wakana baduhum yu e, akhiru zikirin nafsihi fi du'a'i an ilhadirina ta'adduban wa tawadu'an dama aka ce mutum yau kanshi addu'a sannan yawa sauran wasu kuma sukan jinkirta kansu wajen addu'a sai su su su su kawo sai mutane addu'a sannan su yi wa kansu da kake dan neman ladabtuwa da kuma tawalu walakin da du'a li nafsihi qurba sai dai mutum ya sani cewa yi wa kanka addu'a kusanci ne ga Allah wa bihi ilaihi haja kuma kana buƙatan haka wal isaru bil qurbi wa ma yuhtaju ilaihi shar'an khilaf al mashru' wal isaru bil qurbi wa ma yuhtaju ilaihi shar'an khilaful mashru'i wato ka gabatar da wani akan kanka wajen aikin lada da kuma gabatar da wani akan ka zuwa ga abin da kake da bukata zuwa gare shi wannan ya saba wa abin da shari'a ta yi horo da shi shari'a ta yi horo da wajen aikin lada ka gabatar da kanka sai kayo kanka sannan za ka yi wani ah, kai ka je ka yi da kanka shi ya fi akan ka sa wani ah, wa duk qawlu ta'ala wanda abin da ke kara ma wannan karfi shine fadin Allah da ce ku fusa wa ahlikum nara kiyaye kanka da kuma iyalan Ga sai da ka fara ambatan kanka ka fara kiyaye kanka kenan da haka shine farko ta kuma kaman kaman addu'a assalamu alaina wa ala ibadillahi a cikin tahiyya Ga sai ka fara kanka sallama kam hakanan rahmatullahi alaina wa ala wa ala rahmatullahi alaina wa ala musa inji annabi sallallahu alaihi wasallam laula annahu ajjala cikin hadisin muslim haka kuma ya halasta ka gabatar da wani din kamar yadda misali a cikin addu'ar da ake mamaci da annabi yake cewa waghfir lahu wa lana ya rabbal alamin sannan misali addu'a ke da aka cewa ne ya mutu Allahumma ghfir li fulani wa fadat al-madina wa akhlif fi akbi wa ghfir lahu wa lana ta kuma aka zo a cikin addu'ar sallar gawa kaga a raka a kabbara ta uku za a fara yi mamaci addu'a sannan a kabbara ta hudu sai a yi wa kowa da kowa to da haka kowanne din ya halasta gurgudan hali gurgudan bukata haka ka wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah yake cewa ibda bi nafsika thumma biman ta'ulu ka fara yi wa kanka abin da zaka yi na alkhairi sannan sai ka yi wa wanda yake karkashin ka wannan haka malai kawo lafazin anan hadisi ne na Bukhari da Muslim na hanyar Hakimu dan Hizam daga manzo Allah sallallahu alaihi da annabi ke cewa ibda bi man ta'ulu bai fa bai ce bi nafsika ba ibda bi man ta'ulu wajen ciyarwa kenan ina fata mun gane wannan to sai kuma malai ya ci gaba da cewa wa bil jumla wa hadha al hadith wa in warada fil infaqi hadisin ibda bi man ta'ulu ko da yake zo game da ciyarwa yace fal muhaqqiquna fal muhaqqiquna yasta'milunahu fi umuri al akhirah malamai suna amfani da shi ga al'amuran lahira sai dai ba lafazin ibda bi man ta'ul ne ba ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul ba domin haka ko da a cikin al-badr al-munir ya ambaci cewa la yujadu hadha al-harif bi hadha al-lafz ba a same shi da wannan lafazin ba bai zo da wannan lafazin ba wa bil jumlati fal kullu hasanun wa qad amila bil awwali qaumun wa bil thani qaumun akharuna a jumlace dukka kowanne aka yi babu laifi yayi kyau kuma an samu wasu malamai sun yi aiki da wannan wasu kuma sun yi aiki da wancan don haka kowanne ma aka yi aiki da shi babu laifi sha Allah in dai an samu abin da ake nema shine dai a samu bukatar da ake nema ta salati da sallama da gaisuwa a farkon darasi sannan kuma ya zama a ƙarshe kuma an yi wato kafatun majalis kamar da za mu zo in insha Allah za mu saurara anan saboda ƙwarar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته